Maminu Malam Ado jagoran wannan tsari ya yi ƙarin haske kamar haka. Da abokanmu da 'yan uwa duka na unguwa muka yi nazari sai muka ga ga masassaru sun yawa to kuma ba komai yake kawo masassarin nan ba illa saburo wannan sai muka yi wannan nazari muka ga mu dan har hada abin da mu har hada musamman akwai wani dan uwa wanda shi ya fi daukan nauyin abin gaskiya aka samo magani nuwa da abin feshi. To kamar shi abin feshin a ina ne kuka same shi? To wannan abin feshin mun samo shi ne a bakin kasuwa. duk ɗaya aka ce jika ashirin ake sayarwa muka samu muka so guda biyu sannan da maganin da ake fesa shi ma jika biyar muka samu shi ma muka saya kusan guda hudu. Feshin maganin ya shafi duk inda makwancin sauran yake. Duk inda muka san makwancin sauro ne wani gwalalo na kan titi da kuma shibkoki da yake yanayi na damuna dukkanin muna shiga muna dan feffesawa sannan da ɗakuna da ban ɗaki wannan musamman ma ban daki guri ne na kwancin sauro sannan da wuri muna shiga inda wuri ne ya rage awa biyu zuwa uku kafin a shiga ɗaki a kwanta muna shiga mu kwafesa idan aka riya ɗaki duk sauran da yake ciki zai unguwa ku kaɗai ne kuka fara wannan abin eh gaskiya dai da muka faro mun faro ne daga anguwa amma yanzu alhamdulillah duk unguwar tamu sosai mun sa kuma abin ya ci gaba har mun kai mun fara shiga wata unguwa kuma wannan mun fara kenan matasan sun ce suna bin dukkan dokokin da ya dace na shiga gidajen mutane don fesa wannan magani idan muka tashi dama muka tafi akwai yara da muke tafiya da su ƙanana ko kuma yaran unguwa na gidan sai mu gaya musu su yi sallama su gaya ma masu gidan su ɗan rufe abinci da ruwan sha sannan gidan matan aure dole sai sun kintsu su rufe fuskokinsu su sa hijabi sannan su gyaggyara duk gurin da ya cancanci a gyara sannan su ba mu damar mu shiga sannan su kansu majajen nasu suna ba mu haɗin kai ɗari bisa ɗari a bisa kan wannan gaskiya tunda kuka fara ba ku samu wata matsala ba da mutane gaskiya bun samu matsala ba kawai abin da muke samu dai sai dai ana ta mu godiya ana Allah saka da alkhairi Allah saka da kafin mu je gida ma in muka yi gida muna cikin gida sai kiga gida na biyar can an tarbo mu da gudu ana cewa an ce mu je can an ce mu je shi dai wannan fesa magani ba wai ana yin shi da kuɗi ba in ji Ibrahim Pele ɗaya daga cikin matasan saboda Allah da annabi ne ake yin wannan abu dama ma mun shiga gidaje sun ce siyasa muka ce babu maganar siyasa kawai wani bawan Allah ne ya eh, yi don Allah saboda abin ya yi yawa gaskiya wannan abu ya zama kamar alloba ma za mu ce gaskiya sai an gama da taimako wannan cututtuka da ake ta yi na sabaru sabaru yin wannan likitoci ga sanan da sun cika kuma yanzu wannan likitoci hallo jiwa jiwa muna dan shiga su ma muna dan ba da gudunmuwa mu muna feffesa magunguna. Su ma dai 'yan unguwa sun yaba da wannan tsari. na ban ya maga gama na yara sun yi taimako saboda Allah saboda an magarba ta kamar ya shiga idan a yanzu mun gode Allah Bashir Alhaji Haruna sai an je gida na an fesa mu kuma na ji daɗin shi sun je gida sun bi duka falo da duka dai ban ɗaki da ko ina da ko ina da a ce yanda suke na kowace unguwa haka suke da mun yaƙi sauro to da kwarai mun yaki eh, malaria kishin da kuma masassarar cizon sauro da ƙananan cuce-cuce ma duka gaba ɗaya da anya. Hassan Abdu, mun ji daɗin da aka mushi. har sauran ya rage matsala ta kirki masu yiwuwa ba ne ke cizon mai shanye mu jini ya samu masara ne shi cizon samu masara saboda ne ya yi sauki a ɗaya waje na tuntubi sashen da ke kula da feshin magani a babbar ma'aikatar magajin gari ta nan da'irar da magaran wakilin sashen ya ce da ni su tukuna ba su fara ba. Tamara Bari, muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar.